Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani sarauniya, fara'a niyya, nomad FM da kuma dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana ana iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Ana kuma ya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da wannan dare mu kuma bar kamu da yammacin wannan rana ta talata talatin da ɗaya ga watan disambar shekara ta dubu biyu da goma sha tara, wanda ta yi daidai da rana ta ƙarshe a wannan shekarar yusuf aliyu harande tare da ibrahim kalmasi garba muke muke kawo muku shirye-shiryen kai tsaye daga nan washington dc Idan bayan kun saurari labaran duniya, za ku ji rahoto akan wata gobara da ta lakume miliyoyin naira a jihar Filato. Sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar. Bayan nan za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. Maudu'inmu na yau shine wani irin shiri kuka yi wa wannan sabuwar shekara ta dubu biyu da ashirin? lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk kamun mu muku waɗannan sai mun fara da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau dinnan talata kungiyar kasashen larabawa ta yi kiran da a ɗau matakan hana abin da ta kira tsoma bakin kasashen waje a Libya bayan cima wata yarjejeniyar soji da harkokin teku da ƙasar Turkiyya ta yi da gwamnatin Libyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita. A wani taro a hedkwatar kungiyar da ke birnin Al'ahira kamar yadda ƙasar Masar ta buƙaci a yi wakilan dandandan na babbar kungiyar da ƙasashen larabawa. sun amince da wani kuduri mai jaddada wajibcin hana tsoma bakin wanda ka iya janyo kwararowar masu tsoron ra'ayi daga kasashen waje zuwa libiyar sun kuma nuna abin da suka kira matukar damuwarsu kan yadda matakan soji ke dada sa matsalar libya tsanani wanda hakan ke kuma yin barazana ga tsaro da kwanciyar hankalin kasashe makwabta da ma yankin baki ɗaya in ji su ranar litini manzan majalisar ɗinkin duniya libya gasam salami ya ce yarjejeniyar da aka cimma tsakanin turkiya da libya na nuni da yadda tashin hankalin da ke wargaza wannan ƙasa ta arewacin afirka ke da muni dubun dubatan 'yan iraki sun kunna wuta tare da jefa duwatsu a harabar ofishin jakadancin amurka da ke birnin bagadaza a yau dinnan talata da nuna kishinsu kan irin martanin harin jirgin sama da amurka ta kai makungiyar hatif hezbollah wadda iran ke marawa baya a iraki da kuma siriya amma a washington jiya litini jami'ai ba su ba da wani haƙuri ba wajen bayyana dalilan amurka na kai harin wani martani ne sojojin amurka suka gaggauta mayarwa saboda harin da aka kai a sansanin kirkuk wanda ya yi sanadin mutuwar wani dan kwangila ba amurke tare kuma da raunata wasu sojojin amurka da na iraki to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc sabon jakadan amurka a rasha john sullivan ya gana da takwaran aikinsa na ƙasar rasha anthony anatolov a birnin washington dc bangarorin biyu sun yi musayar ra'ayi kan halin da ake ciki da kuma yiwuwar inganta dangantakar amurka da rasha a cewar ofishin jakadancin rasha a wata rubutacciyar takarda wadda ta biyo bayan ganawar ta jiya sullivan wanda ya aiki ƙarƙashin gwamnatoci biyu da suka shuɗe kama kuma na hannun damar sakataren harkokin wajen amurka mai pompeo ne ya samu amincewar majalisar dattawa ranar 12 ga watan disamba an rantsar da shi ranar 23 ga wata tsohon shugaban kamfanin kera motoci nisan carlos goshen yau talata ya ce ya tafi labanan don guje ma abin da ya kira rashin adalci da bita da kullun siyasa a japan inda yake fuskantar tuhumce-tuhumce da yawa na almundahanar kuɗi yanzu a labanan nake kuma ba za a sake tsare ni a murɗaɗɗen tsarin shari'ar japan ɗin nan ba inda ake ayyana laifi bisa hasashe ake yawan nuna bambanci ake kuma danna haƙoƙin bal'adama wanda hakan ya yi matuƙar saba ma nauyin da ya rataya a wuyar japan a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa da kuma jijiyar ko yarjejeniyar da ya kamata ta mutunta in ji shi an sha kama gwashan tun bayan da aka fara tsare shi a watan nuwamban shekara ta 2018 amma aka sake shi kan beli ko da aka sake shi an buƙaci ya ci gaba da zama a japan kuma a cikin sanarwar bai bayyana yadda ya bar ƙasar ba gwasham ɗan ƙasar faransa ne da brazil da labanan ya musanta zargin da ake masa babbar mahaukaciyar guguwar wato guguwa ta ƙarshe a wannan shekarar ta haifar da yanayi mai tsanani a sassan upper midwest kuma tana tahowa da dusar kankara da ma kankarar a jihar new england a nan amurka ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda ya fara a shiyar arewa maso yamma ta pacific yana kan hanyarsa a duk fadin kasar wanda ya shafi miliyoyin mutane gabanin bukukuwan sabuwar shekara mahaukaciyar guguwar ta kawo dusar kankara mai yawa jiya litinin a sassan jihohin minnesota north da gota da south da gota wanda ya kai santimita 53 na dusar kankara da ya taru a cikin yankunan da ke fama da bala'in sannan ya janyo hatsarin ɗaruruwan motocin da kuma katsewar manyan hanyoyi da ke kaiwa jihohi. To a gaida ka almasi da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To daga labaran duniya bari mu shiga duniyar rahotanno, A daidai lokacin da ake murnar shiga sabuwar shekara ta 2020. wasu al'umma a birnin jos za su fara sabuwar shekara ne da jimamin asarar da wata aukuwar wuta wata gobara ta laƙume wasu ƙadarori nasu na miliyoyin naira zainab babaji ta haɗa mana rahoto ta kuma aiko mana 'Yan kasuwan sashen 'yan tifa da ke kasuwar katako a nan cikin kwarai Jos na ci gaba da alhini bayan wata gobara da ta tashi a kasuwar ta lashe dukiya na miliyoyin nairori. Yayin da na isa sashen da gobarar ta lashe, na tarar da jama'a na tattara konannun kwanon rufi da karafan injinan yankan katako cikin alhini da juyayin asarar da suka tafka. Shugaban sashen kasuwar na Bodi bi a katako Lawal Kamal ya ce wutar lantarki ce ta haddasa gobarar. Allah dai ya riga rubuta cewa dai hakan sai ta faru don wutan yana ci zaukin san rumfuna ne musu yawa yawa akwai katakai kuma akwai shagunan da ake aikin kamar mai don akwai masu gyaran mashina nan da abin nan to akwai mashinan ma dai da suka kokone abubuwa dai da yawa dai an yi asara tsakanin da to ya zuwa yanzu kun iya kiyasta adadin abin da aka rasa nan gaskiya sai dai kare a yi kiyasi amma gaskiya an rasa kaya kan na miliyoyi kan a baya kuma akwai kayaki na manyan motoci wanda aka ajiye wanda su ma gaskiya kaya ne masu tsada kuma nan akwai masu irin kasuwanci wanda suke sayar da irin plastic din nan wani ma shekaran jiya offloading kaya nan wajen kuma duka bonto ashes akwai masu building materials akwai furnitures duk akwai dai kaya ciki to kin ga asaran da yawa sai dai a yi kiyasi amma gaskiya kaya amma in an ci a kiyasta zai kai kamar nawa from abu 15 miliyan abu gaskiya amma miliyan goma sha biyar sha biyar insha Allah saboda gaskiya akwai kayaki a cikin shaguna to yanzu kana ga kamar me kuke bukata musamman a nan tunda na ga yawanci rumfuna ne kamar a ce waɗanda ba wai nu ba an mm, dama gwamnati mu mun dade muna bibiyan su amma gaskiya mu ba sa mana abin da muke bukata saboda abin da ke faruwa shine wajen kasuwa ne wanda gwamnati take generating revenue a wajen amma kuma su damansu abin da zai shigo masu ba abin da su za su fitar ba amma kuma har yanzu dai mu dai ba za mu daina ma gwamnati magana ba da kuma mun requesting ma ma mini port na fire service sun da yanayin wajen da irin yawa kasuwan waje ne wanda ake amfani da wuta so irin abu haka in ya tashi kafin a ce distance din da za zo in dai akwai ko da mota ɗaya ne zai rage wani ɗan damuwa Wani dattijo mai suna Umaru Aliyu ya ce ya yi asarar injina da wasu kayayyaki. Na rasa injina da tayoyi da rumarumai duka na rasa dai su tuba-tubai da mai kayan dai aikin taya duk mun rasa shi a gurin. To yadda na ganka dattijo ne kuma na san cewa akwai iyali yanzu gashi ka yi wannan rashi kana ganin kamar zai shafi rayuwar iyalinka? Dole ne tun da kin ga sai na zo nan a magama nake jihar Bauchi za mu zo mu nema mu shiga mota mu koma da safe mu dawo mu nema mu koma to muna gaya wa Allah in alheri ne ya zame mana ya ƙara mana to yanzu ba mu san yadda Allah zai da bayansa ba. Shi ma wannan mai suna Paul Madi wanda ya yi bayani cikin turanci ya ce yana gida da misalin karfe uku na asuba aka shaida mishi labarin gobarar. Ya ce ba wani abin da na tsira da shi komai ya kone idan gwamnati za ta gina mana shaguna ko ta bani wani abu zan yi murna. Wannan ba shi ne karo na farko da kasuwar ta katako ke konewa ba. Ko a kwanakin baya ma bangaren masu sai da hatsi ya ƙone an kuma yi asarar makudan kuɗaɗe. Duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin hukumomi ya ci tura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. lallai kan Allah shi ke badawa kuma shi ke amshewa Allah ya mai da alkhairi. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Masu wurare wani irin shiri kuka yi don shiga sabuwar shekara ta 2020 da kuma fatar da kuke da shi a cikin wannan shekara? Kaman mu ainihin buɗe layinmu bari mu shakata da wannan faifan. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. almasi na gafa kana ta dan rawa da wannan wakar ta shigo <laughs> to lalle to ga wani kira mun samu daga jihar Niger wake magana Assalamu alaikum sunana injiniya mai gero makeri lulu kwanta jihar Niger to injiniya muna sauraron ka To, Dokta, ai, fatan alherin da muka yi wagga sabon shekarar zama shiga yau sha biyun dare, Allah tabbatar mana alheri ya ƙara mana lahiya da zama lahiya. Waɗanga hare-hare da kirrafa da ake yi, wagga sabon shekara to Allah wani maganin su. To, Allahumma amin. To, injiniya baya ganin kuma me ka shirya mai ita sabuwar shekarar? To, sha Allahu shirye-shiryen da mun kai mata na game da ilimi. Eh. muna son mu samu canji bisa ga wagga shekara da ta gabata yaran mu a samu ilimi mai kyawu eh. ita ma gwamnati ta yi kokari malaman makaranta a tallafa musu a zanka ba su hakkin su yadda ya kamata kuma a gyara albashi a samu wata ma'aikata wani ma'aikaci na sha'awa ya koma koyarwa to mun gode injiniya bari mu tafi jihar taraba wake magana a naija to naija ne to to to naija muna jin ka Eh, Ibrahim mai wanke hula daga garin mai gode a Kimba. To Mala Ibrahim muna jin ka. To lalle ni babban guri na kuma da ainihin abin da nake kira ga 'yan uwa talakawa musamman na kasar mu Najeriya. Eh. addu'a ya kamata mu dukufa duk wani wanda yake kawo mana cikas da matsaloli a Najeriya nan da duniyar musulmi gaba daya eh. Allah rusa mana shi ya mm. kawo mana karshen shi abinda nike fata kenan kuma abinda dukkan wani talakan Najeriya yake fata kenan to su kuma ita gwamnati kuma fa Eh gwamnati ma muna mata addu'a alƙawarin da suka ɗauka Allah ba su ikon cikawa game da ainihin alƙawarin da suka mana na hanyoyi ilimi ruwan sha wutar lantarki da sauran ma'aikatu zuwa ainihin kamfanoni abin da muke fata kenan. To mun gode Malam Ibrahim bari mu tafi garin gwamna wake magana. Dr. Yusuf Aliyu Arande barka da lasariya. To barka ka dai Malam Murtala. To sunana Murtala ina kiran ku daga garin gasa a tare tarayyar Najeriya. Muna sauraron ka. To a kuma na ji daɗi da na zamanto na samu layi a cikin wannan shekara na ƙarshe a wannan tasha na mai albarka. To masha Allah to abin da gaskiya ba za mu manta da shi ba gaskiya shine wannan shekara kuma ba mu fata ya ƙara maimaituwa shine cewa maganar sace-sacen nan wadda ta kai ya tada mar da hankali fiye da yadda ba a tunani muna kara roƙon Allah ya kai ya ƙara kawo mana irin wannan abu a Afirka da duniya ma gaba ɗaya maganar tsaro kuma muna fata a ce tsaro a wannan shekarar da mu shiga gwamnati in za ta kwashe dukkan bojet da za a gwamnatin tarayya ba ma na jiha ba ta sa kan tsaro muna goyon bayan haka kuma kuma muna kara roko a shirin nan naku na da wanda ake yi na sai bango ya tsage da fatan shugaban wannan tashar naku yanzu zai ji mu a dawo mana da shi musamman ma a Kaduna nan da sauran shirye-shiryen kudin in ciki inda gaskiya duk muna fata a ci gaba da barin su fatan za a tashi lafiya. To mun gode malamar Murtala, bari mu tafi jihar Adamawa ke magana. To layin Adamawa ya tsinke mun samu wani kira da Kaduna wake magana Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu Alhaji Musa muna sauraron ka. To dakta ne maka barka da dare. To barka ka da To alhamdulillahi gaskiya al'amari akwai abubuwan ci gaba wa'anda eh. muka gani dangane da ita kanta wannan shekara wanda su za ta wuce eh. wanda daga yau muke ban kwana da ita eh. kuma kaga yana ɗaya daga cikin a wanda muka yi zaɓe na wanda zama shugaban wa'anda suke kiran waya a gidan wannan biyoyi da da masoya wannan gida na biyu su kuma muna yin jinjina ta musamman ita kanta ga wannan tasha ta biyoyi sashen wasu ɗin na ne da aka taso musamman a matsayinka na wakilin gidan rediyon amerika ka zo har kaduna ka gana da mu a matsayin mu na masu kiran waya wannan abun gaskiya ba za mu taɓa mantawa a cikin zuciyarmu ba kuma na uku su muna fatan kamar yadda shi mutala ya yi roƙo dangane da waɗannan shirye-shirye naku kamar yadda muke samun dama muna samun shiga to muna fatan in akwai yiwuwa za a dawo man da shi kuma za ba za mu taɓa mantawa irin yadda shi kan shi shugaban wannan sashen hausa malam ali mustapha sakkwato wanda ya zazzo kaduna ko muna muna muna farin ciki da wannan zaben shi da aka yi a cikin wannan 2019 muna fatan yadda aka zaɓe shi Allah subhanahu wataala ya sa zaɓen shi zama alkhairi ga al'ummar mu da kuma kuma aikata baki daya kuma babu shakka da ƙarshe ina yin jaje na ga mutanen Jos wanda suka samu wani itila'i na gobara Allah subhanahu ta'ala ya maida musu da alkhairi kuma dakta ne muna godiya muna godiya mun gode malam ah, malam Musa yanzu bar mu koma jihar ah, jihar Kebbi wake magana Assalamu alaikum Wa alaikum salam magana da Sheikh Araba Asara ina kiran ku daga birnin Kebbi To malam Sheikh muna jin ka To abinda Sheikh Musa Garo ya faɗi da Murtala duka sun biyo bayana ne ɗazu da Muresi. Eh. Na yi magana game da problem din da ke faruwa Najeriya. Eh. To muna so in sha Allah wannan shekarar da za ta kama muna so shugabannin mu su sa tsaro sosai sosai. To Allah ya sa sun ji. To Allah ya sa sakon ya kai gare su. kuma muna yi muku barka da sabuwar shekara ta gobe. To muna godiya mu ma muna taya ku murna sabuwar shekara. To masha Allah bari mu tafi jihar Nasarawa ke magana a Nasarawa. Alaikum. wa alaikum salam ake magana bala ladan ne nan masallacin juma na unguwan shugabar karo local na nasarawa state to malam bala muna jin ka yawa yawa fata na dai da kuma roko na gwamnati da kuma al'ummar kasa eh a kara hakuri da abubuwan da ya faru na wannan shekara ko mu ci gaba da addu'a wata shekara mai zuwa Allah abin da muka gani na ɓaci rai Allah kare maimaita mana. To Allahumma amin muna eh, godiya. Kuma gwamnati kuma yawa gwamnati kuma gungurin da take yi na cewa za ta janye sojoji daga Maiduguri ta mai gurbin su da 'yan sanda da hukumomin tsaro na farin kawa wato civil defense Allah Ubangiji ya ba su karfin gwiwan daurewa su kawo mana abin da muke bukata a kasa baki daya. To mun gode Malam Bala bari mu tafi jihar Jigawa. Wake magana? Assalamu alaikum mai magana Yusuf Babanga Jami da Ringin daga jihar Jigawa Najeriya. To Malam Yusuf muna jinka. To a gaskiya ni magana da zan yi game da ainihin mm, gwamnatin Najeriya da ta yi bayanin cewa hakika a wannan shekara ta 2020 da za a shiga za ta janye ainihin wato jami'an tsaro daga wasu sassa daban-daban hmm. to ina gani wannan a babban kuskure ne eh. domin in mun tunani mu duba abin da ya faru a makociyanmu jamhuriyar Nijar mu duba abin da ya faru a ainihin kasar Mali to don haka gaskiya ina ganin bai kamata a janye sojojin Najeriya daga ko ina ba inda suke aikin nan domin sojojin Najeriya ba sun yi wa Najeriya kaɗan ko kuma in ce jami'an tsaron Najeriya sun To mun gode bari mu tafi jihar Niger wake magana. Muhammad Dan Juma daga kamfanin Bobi. Malam Muhammad muna jin ka. Gaskiya ni ma kamar yadda mai wannan magana na kafin ni yayi. Eh. Gaskiya bai kamata a ce an kwashe sojoji a inda ake samun matsaloli a Najeriya ba. Eh. Saboda 'yan sandan nan gaskiya ba za su iya ɗaukar laluran nan ba. to me yasa ka ce haka saboda da maiduguri da zamfara da katsina in kaga halin da ake ciki yanzu amma da nejan to kana nufin su yan sanda ba za su yin wani kana nufin yan sanda ba za su yin wani katabus ba kenan wala ba za su iya ba dan sanda nawa ake samu a gari to mun gode bari mu tafi jihar kebbi wa ke magana a kebbi sunana idris umar dankani To Mala Idris muna jin ka. Ina kira daga birnin Kebbi. Muna jin ka. To ina fatan alheri ga shugabannin ma'aikatan VOA. So muna amsawa. Tun ga ma'aikacin ku ka yuni fage gaskiya na yin shekara goma ina kokarin kiran ku ban same ku ba. To yau gashi Allah ya baka sa'a. Tabbas ina yi ma fatan alheri da Grace da sauran ma'aikatan ku duka. To mana godiya. Ubangiji Allah ya nuna mana sabuwar shekara lahiya. To mana godiya. Kaddarodi Allah ya kare. Ubangiji Allah ya haɗa mu da alkhairi mai yawa. To Ubangiji Allah ya zaunar da ƙasar mu lahiya da sauran ƙasashen duniya gaba ɗaya. To muna godiya, muna godiya. Ina yi muku watan alheri Ubangiji Allah ya kare. To amin ya Allah muna godiya Malam Idris Umar ɗan kani daga jihar Kebbi. Muna da kuma kira daga jihar Zamfara ke magana. Kana tare da Alhaji Bala Usu Alhaji Bala muna sauraron ka. To ni ma wannan shekara ina jin daɗi da da abin da ya faru ga al'amura amma kuma matsalolin da suka faruwa Najeriya to Ubangiji Allah ya ƙara kawo mana sauƙin su. To amin ya Allah. To wani kira gare ka wani shiri kai mai ita sabuwar shekara? A shi insha Allah mai shi mai kyau kuma in Allah da in Allah ya kai mu gobe insha Allahu za mu nuna mu da jin daɗin mu. Allah ya kai mu sabon shekara. To mun gode Malam Bala. Can ma sauraro iyakan abin da za mu ɗauka kenan a yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. Ita ma rana ce yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. wasanni a takaice. ake ca ana ci gaba da wasan kokowar gargajiya a birnin maradin jamhuriyar Nijar inda jihohi guda takwas na kasar suka zuba 'yan kokowa goma goma waɗanda ke goga da juna kuma kowace jiha sai ta gamu da 'yar uwarta a tsawon kwanaki goma inda za a fidda zakaran ƙasa na takobi na kokowar gargajiya ita dai wasar kokowar gargajiya ita ce wasa mafi farin jini a jamhuriyar Nijar kuma a shekarar bana ana karo na arba'in da ɗaya ne a birnin na Maradi inda da hukumomin jihar da hukumomin wasanni na kasar da sauran ministoci suke can maradi suna jagorancin lamarin tafiyar kokowar ta gargajiya kokowar dai ana ci gaba da yin ta yanzu haka inda a daidai lokacin da nake shirya wannan labarin wasannin na ranar yau ake can ana karawa tsakanin doso da tilaberi amma da safe an gwabza tsakanin tawa da maradi inda tawa ta sha kashi a hannun maradi da shidda da biyu da mutuwar tsaye daya yayin da ya mai da agadas aka tashi takwas da biyu a karkashin nasar yan ya mai din a dai kokowar yau da safe ita ya mai tana da yan kokowa guda hudu da suka rage mata yayin da agadas ke da daya sai kuma maraɗi da ke da yan kokowa biyu yayin da tawa take da daya doso tana da yan kokowa shida gabanin soma kokowar ta da tilaberi a yau marece sai zandar da difa tilaberi ita ma tana da ɗan kokowa daya Idan muka dan waiwayi wasannin da suka gabata a shekara ta tara mai karewa nan da ɗan lokaci kalilan jamhuriyar Nijar ana iya cewa ba ta sha daɗi ba a wasannin kwallon ƙafa na harko dai Nijar ba ta samu shiga wasannin ƙwallon ƙafa ba na kofin nahiyar Afirka wanda ya wakana ƙasar Misira. Haka zalika a ɓangaren wasannin mata na ƙwallon ƙafa Nijar ɗin ta sha kashi a wasannin WAPO waɗanda suka wakana yammacin nahiyar Afirka. Haka zalika a wasan matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 da aka yi a jamhuriyar Nijar na ƙwallon ƙafa ɗin na nahiyar Afirka. Nijar ɗin bata samu kan labari ba domin bata kai ga wasan kudistar da na ƙarshe ba wanda ke iya bata damar ta kai ga wasannin kofin duniya na ƙwallon ƙafa na matasan 'yan ƙasa da shekaru 20 sai dai nasarorin da Nijar ɗin ta samu sun taho ne a wasannin kare kai na taekwondo inda 'yan wasarta da suka halarci wasannin ƙasashen nahiyar Afirka da aka yi a ƙasar morocco suka taka rawar gani sosai haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar da Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma barin ba ka almasi dama ya kawo muna labaran duniya amma a takaice. To a takaice yau dinnan talata kungiyar kasashen laraba ta yi kiran da a ɗau matakan hana abin da ta kira tsoma bakin kasashen waje a libya bayan cimo wata yarjejeniyar soja da harkokin teku da kasar turkiya ta yi da gwamnatin libyar da majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita a wani taro a hedkwatar kungiyar da ke birnin al'ahira kamar yadda kasar masar ta buƙaci a yi wakilan dindindin na babbar kungiyar da kasashen larabawa sun amince da wani kuduri mai jaddada wajibcin hana tsoma bakin wanda ka iya janyo kwararowar masu tsatsauran ra'ayi cikin kasar ta libya to masu sauraro da takaitattun labaran namu muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu baki daya a cikin wannan shekara ta 2019 ta da fatar allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya nuna muna sabuwar shekara ta 2020 lafiya da fatar Allah Ubangiji ya karba muna bukatunmu ya kuma ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya hada kuma ya ba da umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan namu na wannan dare sai ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam.